yau asabar 26 ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 447 idan mun shiga Allah ya kai rayuwarmu ramadan muka kai mun shiga watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani sai muka kai daren 24 a daren 25 ma'ana ranar 24 na Ramadan insha Allah ta'ala a bisa zance mafi rinjaye kamar yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yake tabbatarwa a wannan dare na 25 aka fara saukar da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu nan. kenan yau alƙur'ani saukansa shekara dubu da ɗari hudu da sittin yi mun shiga wannan wata mai albarka wannan yana nuna tun da aka saukar da alƙur'ani duk duniyar da ta rike alƙur'ani wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da shi ya samu al'umma wannan lokacin cikin duhun jahilci da kafirci da shaidanci da rashin hankali da hauka babu shugabanci babu tsari babu auratayya babu siyasa babu mu'amala sai kawai wanda ya fi ƙarfi shi za a saurara bisa dole za iya yaƙi a kan bishiya dalilin wata bishiya ƙabila kaza da ƙabila kaza za su fara yaƙi da sun shekara goma sha suna kashe juna saboda wannan bishiyar za a iya kowa ya ci abinci sai ya sha giya safe da rana da yamma wanda biyu yake neman sa'a a kasuwa ko a mu'amala gunki zai je yi sujjada gabansa ya roƙe shi sa'a ana iya samun wa da kanwa ko ya da ƙani ke uwa ɗaya uba ɗaya dama su ma an haife su ne kawai sai ka samu shi ma ya ba wa ƙanwar wato juna za su aihu saboda jahilci da shashanci sannan caca abu ne wanda yake na nashadi garin caca a farki a fada waɗannan su gudu su ɗauko makami waɗancan su gudu su ɗauko makami a ci gaba da kashe juna ana zubar da jini sai dau ɗau shekaru da yawa masu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya aiko fiyayyen halitta mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kadaita Allah ya tarbiyantar da su akan zamantakewa istima'iyya ya tarbiyantar da su wajen sanin haƙoƙin Allah subhanahu ta'ala sannan haƙoƙin juna sannan tarbiyyantar da su wajen girma manya tarbiyyantar da su wajen shugabanci da girmama shugabanci tarbiyyantar da su wajen taimakekeniya da dukiya tarbiyyantar da su wajen masu ƙarfi wajen dukiya su taimaka wa talakawa sannan ya kawar da tunanin shaye-shaye da fasikanci da shan giya cikin tsari na hikima yadda Allah subhanahu wataala ya kawar da wannan daga jikinsu to da tsabar sabo da suka yi har aka wayi gari duniya ta yi lafiya muka zo garin kumo muka tsaya a cikin katon hall wanda shi mai girma a former minister dr aliyu modibo Allah ya bashi sa'a gwagwarmayar rayuwa ya ta yi ya rika can ya buga can ya buga can a yanzu kar wani ya kasa fahimta na dabara da bana tsakanin wanda biyu yake raye a nan da bara wanda yana nan bara da bana yanzu tsakanin mutum da mutuwa bara yanzu a tsakanin mutum da mutuwa yanzu zuwa inda take wanne ya fi kusa yawa to shi yasa nake so in ce shi wanda ya gina wannan gurin ya yi ta yi can sai da yake ƙara kusatan mutuwa Allah sai ba shi sa'a ya zo yake kashe dukiyarsa wajen gina irin waɗannan gurare waɗanda za ka yi sha'awa in ka shigo ka ga yadda aka tsaftace da zai yi sa'a Allah ya karɓi aikin a ce ran da aka kwantar da shi a kabari za a buɗe kabarin ya zama iya hollin nan kawai to da shi kam ya jefa ya tafi to amma in dai Allah ya karɓi aikinsa in ya ɗaga kansa cikin kabarinsa zai gani kawai maddal basar kamar yadda muke hango sama Abu da dama na asar ba zai san iyakacin ba tare da yawan kaburbura da ke kwance a makabarta amma dole ke cikin ni'ima a cikin ƙarfinsa baya ganin faɗinsa ta kowane gefe maddan basar iya hangensa ba zai ga ina ne sannan yana samun abinci daga gidan aljanna ba irin abincin su na abuja da suke ci yanzu har yayi sa ya zo gina wannan ba a abinci ne na daga gidan aljanna mai gina jiki gina jiki irin na musamman kai tsaye ga Allah subhanahu wataala addu'a da dawo masa Allah subhanahu wataala ya sa wannan aiki da yayi karɓaɓɓe ne a gurin Allah Allah kuma ya bashi lada mu kuma da Allah ya sa muke haduwa waɗanda Allah ya sa suka zama za su raya gurin da Allah ya kaddara musu ya gina ga ta fara masallaci ka dama ya zama liman kuma a wani ikon Allah ka dama ya zama liman ya gamsa ginawa ya tsara ya yi komai amma ko hudu ba ta ranar farko ba zai yi ba don ba a wannan Allah ya dora shi ba daga dai ina wane da akwai wani yaro can da muka sani matashi a kumo sai ka ɗauko shi ya rike masallacin da ikon Allah zai iya rikewa kuma zai jagoranci jama'a bisa su alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko wannan bawan Allah shi ma ka jarraba shi a cikin shobi bismillah sai ga shi nan shi ma an dora shi a kai dan me don a gani to yanzu su za su raya masallaci a ko kuma ai garin albarka ne in ka gina musu masallaci ka ta fare irin wannan to akwai bayin Allah a koho wanda ba abun da ya dame su sai tunanin alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai da Allah ya baka dukiya gina maganar liman da mamu da masu sharewa akwai wanda yanzu tunda aka bude sallah masallacin nan in bai zo ya share ya gyara kafet ba insha Allah hasilinsa baya kwanciya haka Allah ya bayin Allah akwai wanda zaka ji ya kira kiran sallan farko akwai masu kiran sallan farko ya ala da lana akwai sallan farko irin wanda in ya kwalla din nan in ka dan yi haka sai ko malam wani ne na farko sai ka kara rudewa kawai saboda shi malam wani dama kiran farko ne lokaci bai wuce kunna in wayar ka tana kusa da kai sai ka dan yi haka da saura sai da saura sai ka sake sai ka sake ruhuwa akwai wanda kuma Allah ya musu baiwa alfijir jos yana cewa za ka cikin su Allah gina su sallah yanzu wanda gina wannan gurin aka haki wannan aiki da gidan sallah wallahi ba zai yiwu ba Allah wa alam amma dai na san ba zai yiwu ba zai ya to ashe kenan bayin Allah da suke nan da limamin da shi mai ginawa da Allah ya ba shi dukiya da mamu da za su yi sallah babban abin da za mu gaya wa juna shine kowa ya ji tsoron Allah shi da ya gina ya ji tsoron Allah liman ya ji tsoron Allah mamu a ji tsoron Allah masu kiran sallah a ji tsoron Allah masu gyara masalaci a ji tsoron Allah kuma kowa ya ɗauka hanya ce kai tsaye da insha Allah ta'ala zai tafi da ita gidan aljanna kuma zai je ya samu yardar Allah idan mun yi wannan to insha Allah ta'ala za a ci nasara kar mu zamanto alama daga cikin alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafin tashin alkiyama ya tabahan nasu bil masajid za a waye gari mutane suna alfahari da masallatayya kar mu zamanto cikin haka dole sai an yi amma kokarin mu shine mu nemi taimakon Allah kar mu zama cikin haka mu zama cikin waɗanda za su zamanto masu raya masallaci babu rikici a masallaci babu hayaniya a masallaci masallaci gurin gina tauhidi ne tabbatar da ɗaukar Allah da tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta duk ga hayaniya ki kokarin kace ta in ta bi karfi ba za ka iya kashewa ba jage ka koma inda Allah ya tafi ko da gindin tsamiya ne ci gaba da yin sallah a guri kar ku yarda ku rusa wannan gurin da rushasshiyar aƙida ta rikita rikita ku zamanto su irin al'umma kamar ba mutanen koma ba ku zamanto su irin al'umma kamar ba al'ummar alƙur'ani ba ku zamanto su irin al'umma kamar ba al'ummar da suke karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku yi biyayya ga shugaban ku limami limami yayi biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane bisa sunna da alkur'ani mai girma insha Allah za a ci nasara duniya da lahira kowan mu nan ba zai tabbata duniya ba a shi muke kuma akan hanya muke kullum a tafiya muke in lokacin mutum yayi shi kawai sai ya sauka wani kuma sai ya wuce ba a taɓa samun wani ladani ya rasu an fasa kiran sallah ba da bilal da ya rasu da an daina kiran sallah da abdullah bin ummi maktum da ya rasu da an daina kiran sallah abu mahzura da ya rasu da an daina kiran sallah da makamantan su amma duk ba fasa ba kai da an daina limanci da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina sai wannan suka wuce wannan sai su mai zaka a da abun na Allah a gyara niyya a yi aiki domin Allah a yi aiki bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ci nasara Allah subhanahu wataala ya sa wannan aiki ya zama karbabbe sannan kuma Allah subhanahu wataala ya bada ikon jagoranci da raya gurin bisa tsari na addinin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaba na farko kenan a babin yadda gurin ya burge ni sai na ga kamata in tunatar da mu akan wannan na biyu a sheikh doktor umar garba ibrahim amma kun fi yawan cewa ko mun fi yawan cewa ko jama'a sun fi yawan cewa kawai umar garba doka ne eh, doktor umar garba ibrahim to a ƙara doka din in an ga dama yawa saboda haka shi ya tattaro dukkan bayanan da ya dace ya tattaro ya yi bayani a nan domin me domin a samu ƙaruwar yadda za a rayu a cikin wata ramadan a ribar wannan wata ya shi kawai da mun tsaya shi kenan alhamdulillah alhamdu mun samu guziri mun samu take away wanda za mu ɗauka zuwa mu shiga ramadan da shi da izinin Allah in Allah ya kai rayuwar mu ko da ke yawanci idan aka haɗu irin wannan sai to ana so eh, shi ma ya faɗa kuma a ɗan ƙara ƙarin bayani ko a ɗan ƙara faɗa wataƙila an haɗa gaba ɗaya to sai a samu kuma an manta wani ɓangare wani sai za a cina wani ɓangare sai a haɗa a tafi ina fatan wannan shine wataƙila yasa ake tunanin sai mun yi bayani amma ni a gani na daga abin da ya faɗa ya bayyana na dukkan muhimman al'amura masu tasiri ina za mu yi aiki da su shi kenan kawai ko da ba a ƙara ba amma kuma in aka samu ƙari kuma aka hada da nasa aka yi da su wani kuma riba ta karu Za ka shi yasa insha Allah ta'ala za a dan iya ƙara ƙarin bayani aka ce wai maudu'in a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke shirye-shiryen fuskantar Ramadan da ayyuka cikin Ramadan da makamantan haka wannan idan aka duba ayoyin Alƙur'ani waɗanda Allah ya yi magana akan azumi ya yi magana akan yadda za a mu'amalanci wata ramadan ya yi magana akan mahimmancin wata ramadan aka duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai lokacin da suka fuskanci ramadan da kuma yadda ya rayu ya aikata a aikace ya kuma tarbiyyantar da su a ramadan to wannan idan aka ɗau wa'innan abubuwa muka kuma yi sa'a muka yi aiki da haka to insha Allah ta'ala za mu samu ribatar Ramadan da farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai mutum duba ayar sai duba farkon ta ya duba karshen ta sai duba tsakiyanta farkon ta shine ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne daga Allah ya ku waɗanda suka yi imani shi ni kai Allah ya rika ya kira mutane ya kwanta su da sifa na imani sai faɗi aikin a tsakani sai sai kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku an farlanta muku an rubuta an tabbatar gare ku cewa hukunci ne daga Allah azumci azumi na watan Ramadan kama kutuwa ala labina min qablikum kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka shuɗe kafin ku to ƙarshen ayat sai ce la'allakum tattaqun da wannan zaka gane cewa malamai sun tabbatar da cewa mataki na takawa ya zarta mataki na imani kamar yadda mataki na imani ya zarta mataki na musulunci ya ka ce wani musulmi ne to ba dole ya zama mumini ba amma duk wanda ya zama mumini to zama musulmi ne ba ne ya zama mumini sai ya zama musulmi an ba dole bane don mutum ya zama musulmi ya zama mumini haka kuma koda ya zama mumini ba dole kuma ya kai mataki na takawa ya zama taƙi ba amma duk wanda ya zama mumini ɗan aljanna ne zai shiga aljanna la yadkhulu aljannata illa mu'min wanda ya sa ya taka matakin imani to shi insha Allah ta'ala makomarsa aljanna ba kowane musulmi bane zai shiga aljanna amma ya mutum ya tafi a matsayin musulmi Allah subhanahu wataala zai hukunci bisa yadda ya dama ko da musulmi ne mai yawan sabo ta ta tilla. amma ya yi imani Allah ya fice da imani amma sai ce ku ci ba alaikumus siyamu abin za a yi kai ba daga an ce wata ramadan ya kama to gobe dole a tayi da azumi sai wanda yake da uzuri jibi ma azumi gata ma azumi har watan ya kare tukunna za a daina azumi da rana bayan nan azumi da za a rinka yi ya lafiya la'allakum tattaqun ashe wato shi wata ramadan din da azumi kamar misali wani fili ne na training kamar ana exercise wato wani guri ne kamar wani ground ne wanda in mutum ya shigo shi a matsayin mumi ya shigo ramadan to zai iya jure aikin cikin ramadan idan ya iya jure aikin cikin ramadan da ayyukan da ake ta faɗaitar da mu kamar da aka ta faɗa ɗazu to zai taka mataki na takawa ya ne mataki na takawa waye ma ta yi ta yi shine wa idan sa'alta ani taqi wajadtahu ku yusaddiqu qawluhu bi Ali. wannan shine taqi to taqi dama Imam Tsilk rahimahullah ya bayyana mai me take takawa ake definition na takawa ma'ana a hausance yadda mutum ya zamanto ya ji ya bi Allah bisa haske daga gurin Allah ma'ana bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai kwaɗayin rahamar Allah ita ce shiga aljanna ya kuma nisanci dukkan abun da Allah ya hana bisa haske daga gurin Allah wato bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai tsoron azabar Allah wannan shine ta'arifi na taqwa na Imam Al-Silk rahimahullahu ta'ala idan ka duba sai kaga cewa ashe kenan la'allakum tattabun bayan an ce muku ya ayyuhal ladina amanu a sha akwai aiki a tsakani wani aiki na tsakani ana so a je taqwa domin in mutum ta ka matakin taqwa a aljanna ma shi daban ne shari'a koyin da su a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala zai ba da umarni a gayyato su a tara su daga cikin aljanna za a zaɓo su Ya aka zaɓo su sai a tafi da su aka tafi da su fa yabdu nafsahu sai Allah ya bayyana kansa gare su ko sai Allah ya yayi sai su ga Allah ido da ido waɗanda su ne almuttaqun waɗanda za su ga Allah ido da ido su ne ake ce musu almuhsinun da almuhsinun da almuttaqun malamai sun tabbatar da cewa matsayin su ɗaya ne almuhsinun su ne masu ganin Allah almuttaqun su ne masu ganin Allah abu da aka tabbatar da almuhsinun su ne almuttaqun lillazina ahsanul husna wa ziyada manzo Allah sallallahu ya fassara ziyada bi ma'ana ru'yatillah wato ganin Allah subhanahu wa al husna kuma an fassara ta da cewa aljanna wasu suwa da sama aljanna lillazina ahsanu su ne suke da alhusna ne ke tabbatar da alhusna aljanna ce Allah subhanahu wa ta'ala sake fassarawa innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun cewa inna ladina sabaka lahum minna alhusna ya tabbatar da cewa sahabbai kan gaba ɗayan su yan aljanna ne kuma su ne ayat ta sauko take cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam take tabbatar da cewa gaba ɗayan sahabbai yan aljanna ne saboda Allah subhanahu wataala ya ce la yasawi minkum man anfaqa bi qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ita lutana innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun an me anin nari mubaduna so aka sabu duk yan aljanna to me suka yi suke da wannan matsayi sannan kuma suke zo ga Allah subhanahu wataala kai su wannan mataki shine babu bangare daya na ɓangaren yadda suke fiskanta ramadan kamar yadda aka ce shine maudu'i da kuma yadda suke mu'amalanta wata ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa daga Ramadan ya zo daga Ramadan ya zo malaika yakan zo yayi shela yace ya ba hiyal khair aqbil ya kai mai neman alkhairi ina alkhairi kake so to aqbil maza maza bismillah tawo tawo tawo tawo alkhairi ya zo ya ba hiyal shar adbil ya kai wanda shi kuma sharri yake nema a nan ba gurin ka bane ina Ramadan ya zo ba gurin sharri bane ai gaba aje can inda za a je idan ramadan ya zo za ka ga Allah da ikonsa cikin rahamarsa a lokacin falala sosai a ramadan za ka ga yawanci an fitika cika sallan jami'i ba don Allah shi ne Allah ba da a ce mutane mu ne ko la kula gidan wani zaka yi kar ya zo sallan asuba don baka taba ganin sa a sallan asuba ba sai kawai ramadan ya zo ya more a wani Allah da Allah ne ba yadda muka iya wani zaka ne shi ba ruwan sa da wata amma zaka ga dukkan masallatai yawanci daga sallan asuba zaka ga masallacin ku sahu biyu ne sai ga ya soma cika har waje wannan sallan tarawih ana nan ana ta taruwa mutane sun haƙura kawai suna sallan tarawih suna kaza suna kaza saboda ne saboda rahama ta Allah domin me Allah yana so sai ya shigar da bayinsa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ko sai ya shiga aljanna sai wanda yake to ta yaya za a shiga aljanna shiri lokacin da muke fuskantar Ramadan na farko sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance tun wata shi da kafin Ramadan suke roƙon Allah Allah ya kai su Ramadan kai kai rayuwar tasu da imani ya kai rayuwar tasu suna masu lafiya ta yadda za su iya azumta wata ramadan da kuma ayyuka na gari idan suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar idza dakhala ramadan idan ramadan ya shiga gulikat ko gulikat ababun na akan yi ta sai a riwayar a ababun na ma'ana kamar ka ce ka ɗauko in za ka rufe ƙoba da ka ɗauko ka ɗauko irin katon kwaɗon nan kan manne ka sake ɗauko wani ka sake makawa ka sake ɗauko wani ka maka to da ka samu irin kuban makeran nan ka maka ka ka samu wata kuba sabuwar yayi ita ma ka kulle ka kulle duk ka tare ki daga shi ne bulli abuwa bunna Ka ga mai bude ta mai bude wannan ƙowar sai ya shirya iyar ta iyaka in ka ya mutu wannan ƙowar to shine ta abuwa nan bayan kulli kana abwabun nar sai sai wa futihat wa futihat abwabul janna kofar aljanna kuma ko ta ina zaka iya shiga an bude can an bude can ina ne hanyar gidan su dahi an bude ina ne <laughs> insha Allah insha Allah ina kuma ba akwai eh, hanyar da sai kuma kai tsaye an bude ma insha Allah ta'ala ina shine wa a bawabul janna an bude ta can an bude ta can an bude ta can an bude kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba bahi alkhairi aqbil akwai alkhairin da ya kai aljanna ma ya ba bahi alkhairi aqbil wa ya ba bahi sharri adbil oh, to wutan ma sai mutum ya ya yi bude ta ba shi shi kamar yazo dan kallo ba yana can wutar ma Allah ya ce ba za a bude ta ba aljannan kuma kowa ya so an bude ta sai sa shi kaje mutum kana dan kusa da shi Bai yi sadaka ba yau ma kaga alama kuma yana da abu ka zo kawai ka ɗiba ka je ka yi sadaka ka sai ka ɗiba ka ɗau shiga a gidanka ka je ka bayar sadaka kawai Allah ya kai masa ladan dole sai ka kai shi aljanna in ya ga ma kare ne ya za ku haɗu a ta insha Allah ta saboda saboda wani wani ya kai gaba ɗaya ya ce bai fahimci ina aka dosa ba eh, in ka gane wannan to ko da bulala sai ka kai mutum aljanna shi ne bai shirya ba kawai ko ka wasu wata naira eh, ɗarin sa da ya fito da ita yana wasa da ita ko ta ɗari biyu ko dubu ɗaya in ka ya cancanci dubu ɗaya in ko dubu biyar ne ka karɓi dubu ɗaya dubu biyar wallahi dubu biyar zaka kawo dama shi abokin ka wallahi sai ka bada biyar biyar ba ka san yadda aka yi bane na samu gaba da wallahi sai ka bada biyar kawai ka kwato biyar din nan shike na kawai ka je ka sayi wani abu na kawai ka raba ya Allah ba shi ladan ba shike nan ba kai ma kana da lada dole da wannan dubu biyar din nasa wannan kuma yana da lada ta dubu biyar cikin sa kake kai ko kana da ladan nusarwa domin dukkan wanda ya nusar yana da lada da dukkan wanda ya aiki yana da lada saboda haka ya ba shi alkhairi aqdim wa ya ba shi sharri adbar adbir sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa futihat abwabul janna sai ya ce wa suffilat shayatin shaytanu su daure su ake a sa su a kata a sa su a saka a daure su ba abun da za su iya yi an daure su malam za ka ga mutane wanda suka samu jarrabawa da ɗan wani shaye-shaye ko da wasu abubuwa za ka da ikon Allah in Ramadan ya zo sun rage to da ah to su ba ne sai da yake yana tsaki yana tsaki yana muzurai eh za ka dai sallan azhar dai insha Allah tun da Ramadan ya zo insha Allah kai ba ka ga in ka ga kan kwana kawai kamar yayin da za ka ce ya baba zo mu tafi ka ja shi masallaci in yayi azar wani in ya dandana zakin sallah a ramadan daga nan kawai ya dore mai sallah shi yasa malamai suka ce idan mutum ya zo daga cikin malamai imam ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala yana ambato a cikin littafinsa a jami'ar ulum wal hikam karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah da sauran zuwa karshen hadisi to anan zaka ji ah sai mutum ya zo a cikin Ramadan yace zai musulunta shi ne zai iya yin sallah amma azumin kunnan dan jira mana tukunna sai sati ne zuwa za ku ce kai ba musulunci ka yi ba tafi a sai sati ne za ka fara azumi eh yanda ake so daga mutum ya musulunci ke fara aiki a sati mai zuwa zan yi fito ashhadu Allah ila ila. illallah ko shi musulunci zo mu je masallaci kasuwa mu taso shi in ya ɗanɗana sallah ya ini ana sallah ya yi sallah cikin nutsuwa ana nuna masa abuna to jini ba za ku ji shawari ba sai da kuka shi kawai na azumi saboda mai ɗanɗana zaƙin musulunci da zama cikin musulunci yake ba wa mutum dama yawanci idan kaga mutum ya kankare bayan an samu jarrabawa to yawanci ba a jona shi da sallah bayan tauhidi ba lokacin da ka gina wa mutum cewa la ma abu da bi haqqin illallah ya gane tauhidi ya gane aqida ka tsora shi akan sallah to shi kenan magana ta gare wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ta bai shi idan kun lura watan Ramadan gaba ɗayansa an ƙi da yunwa yanzu idan misali ina wata ramadan bane a ce yanzu gona muka je ko kasuwa muka je ko kasuwan ƙauye ko wasu gurare muka yi ta hidima tun a ba mu karya ba sannan muka ƙi muna ta niyya ba mu ci abinci da rana ba ko ba mu sha ruwa ba muka kai har sai magariba dan aka ɗan samu ruwa aka sha a yi yau a yi gobe ko ba wata ramadan ba ba wanda zai iya yi wani sai asibiti kwana uku insha Allah launin wurin asibiti za ka yi mutum amma da ke ramadan ne in ka duba bayan mutum ya ini da azumi sai aka ce da daddare kuma ya yi sallan isha ya biyo da tarawih kana tsammanin yanzu aka bamu watan nan a watan kafin yanzu a ce rajab haka kawai mu ce a masallaci na za a rika tarawih kada ne ya zo fida ba zai yiwu ba saboda kwata-kwata wata Ramadan Allah subhanahu wataala ya yi shi ne don gara masa ga bayinsa don gara masa kawai aka yi abin da ba zai yi ba ne yake yiwa a cikin wata Ramadan a ini da yunwa tun asuba ba ci ba sha amma ba a fasa komai ba da daddare kuma aka ce bayan kai sallan isha ki gaba da sallar tarawih in kai barci har alfijir yake to sai ka sake wucewa kuma da Ramadan ba ka ce tashi kai sahu in ka kai sahur annabi sallallahu alaihi wasallam sai inna fi sahuri baraka tasaharu ya ummata muhammadi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahur akwai albarka amma yanzu zaka ce wanda ba ka karya ba a zo ni idan ita shi saka yanta wallahi shi yau bai karya ba gaba ɗaya baya ganewa jikinsa halsa sana ta motsa za ka mutu banza tumbi ma sha Allah kyakkyawan jami'a da cikakke sosai ko wanda za ta ayi gobe ba ta fi shi cika ba amma yanzu wallahi yau arzana ta motsa me faru wallahi ganganci ne ban karya ba karshen da aka ta daga karya ba ya haka kawai abun da na dan karya da shi ya wuce roban zan ne na sha na nono ba saboda haka kawai ne sai ya rika ga maka dan wani abun nan ya sha kaza ya sha kaza wani zai ce bai karya ba to amma a ramadan a jure da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiyyar sahabbai sun samu training kyakkyawa idan aka zo wata ramadan suna addu'an Allah ya kawo su sai ramadan ya shiga شهر القرآن جل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتن رمضان وند توقد القرآن أشيزا دوك نزول القرآن ونادي منا الله سبحانه وتعالى يرى شوى وبالحق أنزلناه وبالحق نزول القرآن القرآن ينا لتقابل أبيه نزول الأول من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا wanda mala'ikan jibril ya yi sannan min sama'i duniya ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya tabbatar wa bil haqqi anzalahu wa bil haqqi nazal shi sai ce anzalahu jumlatan wahidatan ila sama'i duniya aka kawo qur'ani aka aje wa bil haqqi nazal kadan kadan kadan kadan shi sa alqur'ani ko a larabci kalmar nazal ta fi yawa akan abin da ya yawaita yiwuwa amma ana ba da anzal a gurin nazal din amma guri kadan kadan to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sahabbai suka zama zo jajirtattu idan Ramadan ya zo idan Ramadan ya zo sukan zama suna karanta alqur'ani ba dare ba rana sannan suna tasirantuwa da alqur'ani sahabbai suna karanta alqur'ani sun san ma'anansa mu kuma a yanzu da yawa daga cikin mu ba mu san ma'anar alqur'ani ba sai Allah ya mana baiwa maluma ƙungiyoyinmu na addini musulunci za ka ga an warware gurare na tafsiri masallacin juma'a kaza wani yana tafsiri bayan asuba Masallacin guri kaza a unguwa kaza wani yana tafsiri bayan azar. wani masallacin bayan la'asar wani masallacin bayan ita duk lokutan da wai don dai dole dai a samu dai jama'a su shiga aljanna to za ka samu duk an rarraba masallatai daban daban daban jama'a suna nan suna ta kokari wajen fahimtar da mutane alkur'ani saboda me Ramadan shahrul Qur'an wata ne na alkur'ani wanda ake so kowa ya tsaya ya yi himma ya zajirce ya ga cewa eh ya riki rahamar Allah subhanahu wataala haka sahabbai suka yi sai ga urdatul akhira itikafi sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Ramadan da zai zama to na karshe a rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi amma yayi sau biyu a ramadan din da ya kasance na karshe rayuwarsa a wasu suna cewa yayi itikafin kwana 20 ne ko kuma a eh sau biyu kenan kwana 20 maimakon kwana goma yayi urdatul akhira urdatul akhira shine bijiro da alqur'ani na karshe wanda yayi shi da dukkan riwayoyin da ake karantawa ake dingina su ga wanda suka yi tafawuci ma'ana suka yi tarte a cikin su yanzu kamar yana misali ya ce akwai kira abuna Abu Ja'far akwai kira Yaqub akwai kira Salaf akwai kira Nafi akwai kira Ibn Kathir Abu aur Ibn Amir Hamza Asim Hamza Al-Kisai da makamantan haka ta kawai nan kirawoyi goma su abin da ce riwayoyi ibn wardan ibn jammas eh, ruwai Ra'u da makamantansu to irin wannan su sun yi tafoji annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yi shi a urzatul akhira saboda ramadan wata ne na alqur'ani ma'ana yana haduwa da mala'ika jibrilu a wannan watan kamar yadda hadisin da a ɗazun nan Dr. Umar ya ambace shi wadda Imam Bukhari ya kawo hadisin sannan alhafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yana sharhi a hadisin wajen cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne wanda ya fi kowa kyauta amma mafi yawan kyautarsa tana karuwa zaga shi karihil mursala kamar yadda ruwa iska take watsa ruwan sama ta watsa can ta watsa can haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake raba kyauta da alkhairi idan watan ramadan ya zo da wannan yake nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sahabbai wajen gina alkhairi da kuma taimakon juna da watsa alkhairi watsa alkhairi shine wani da ke da a ce ne yana nan mana ake ne allajiwa ne wani abun da zai zo da allajiwa ne yana nan mana kaga da ya karfafa shi wannan bayanin zai karfafa shi mu samu karkar wani wahala ba ku mu samu ka zama dan Allah babu mu ai ai kai annabi wanen kai da kai muke annabi wanen da Allah ya kawo shi nan to da shi muke ya kyautata ya yi alkhairi kar ya jira wani annabi wani a annabi wani in ya samu ya ji wataƙila shi ma ya ji a can wani guri ana can ana wa'azin a wani guri ya ji kuma ya ɗauka kai kuma ana yi a inda kaje ya ka ji ka ɗauka Shi ne kai kokarin aiki kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kasance da nas wa kana da ma yakunu fi ramadan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya shigo ba ta a gidaje sukan shirya abin da ake sha'awa suna turawa ce kawai mace ta shirya akwai abin da ake cewa haisa har yanzu za ka shi a madina a wani abin a soya shi da dan maiko maiko da sauransu haka dai idan mutum ya yi azumi yana da daɗin sha'ani shi haisa din nan za ka ga laban irin su zabari da ake rabawa a madina wanda a nan kan dukkan mutanen abuja suke ganin sa da mutanen nesa hakan nan ya eh, ga kuma tsada to amma a can kai in dai kai azumi a ramadan a cikin garin madina za ka samu mutum yana cewa don allah zo mu yi iftar a guri na wannan mutumin inda za ka tambaya waye shi za ka samu asali da direban tarbi ne wani za ka same shi wani mutum ne mai dan yin wasu yan kananan sana'a amma tun ba da yake shiri saboda mai ya gado kakaninsa sahabbai ya gado wani to mu kuma yan kallo ba mu gado ba eh, mun kallo ko mun zo mun fada a kuma kada da wanda ya je Madina da wanda baya bai je Madina ba mun fada kuma zabani kaza to a bar maganar zabani a dauko abun da zai yi kawai a samu nasara samun nasara shine na ci nasara ka ci nasara mun ci nasara gaba daya mun yi abin kuke so a cikin Ramadan sai ga muka haɗu a nan me yasa za mu haɗu mu yi magana mu ce ayi kaza ayi kaza mu watse kuma ba mu yi wannan abu ba ai da mu zo ba kun ya zo kan mu kenan mu ce mutane ayi kaza mu ba za mu yi ku tauna ku saurari ana bayani da duk abin da aka faɗa da tsawon awa guda sannan an zo ana ƙara faɗa sannan ko duk mutane wani kawai kai amma lalle mutanen nan su yi nasiha shi kenan ku ɗan wanda mutanen nan su yi nasiha da wasu yi nasiha mana ba kai aiki ba ai ba nasiha ba ana buƙatar a yi aiki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yan aya ta tobo to kokarin aiki da ita ake take lokacin Allah subhanahu wataala ya sauka ta aya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعوثهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن zuwa ƙarshen aya lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan da dare aka saukar da ita bayan sallar isha har sahabbai juma'a da tafiya aka saukar da wannan ayan bayan sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai dama yawanci idan bai sun dawo kowace mace tana jiran mijinta ya dawo ta tambaye shi an samu sabon mahaifi ba jira take ta duba hannu da akwai leda ko ba leda shi shigo ba a an samu sabon wahayi kuma duk ya san an samu wahayi da wurin manzo Allah suna alaihi yana sauri ne ya gida don ya ga wa iyali to da suka zo da daddare wannan yace ga abin da ya sauko ba Allah subhanahu wataala ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubi mata daga yau su rufe jikin su gaba daya karke su bayyana wancan gidan ma haka mijin ya fada wancan mai gidan ma haka yawa iyalansa wancan ma haka yawa iyalansa cikin dare ba a haɗu an yi mitin aka faɗa tare ba sai kawai mata ta ce to yanzu kasuwa an riga an rufe yaya za a yi a samu yadin da zan dinka hijabin da zan rufe jikina gaba daya ga aya ta sauko ai ban isa in kwana da safe gobe in tashi ba hijabi ba to su ka san bacci da dare sai ta ɗauko wata rigarta da wancan zaninta da wancan suka rinka haɗawa suna ɗinkawa sai da suka rinka ɗinka abin da za su rufe jiki har ƙasa wancan gidan ma haka aka yi wancan gidan ma haka aka yi wancan gidan ma haka aka yi imamul bukhari da ya qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa ana wayan sallan asuba sai ga matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ka anna ala ru'usihim al-ghirban kai ka ce hankaki ne to da hankakan Madina ba in yuki sai da sun sun rubu gaba ɗaya sun to a fankin aka ya ka tara su gaba ɗaya ba kowa a aka ga yanzu amma kowa sai ke jin cewa ba za ta wayi gari ba tare da ta yi aiki da ayar Allah ta sauko godiya ba to da wannan ke nuna mana cewa in aka taru aka yi wa'azi ana nufin mu yi aiki da wannan wa'azi ne wa'azin ya yi aiki da shi wanda yake saurare ya yi aiki da shi ba wai a'a bari zan gaya wa 'yan kowa gidan koma gidan kwanta ba a bari a na ji an yi lakta bari da na je guri kaza na saurara duk wannan ba shine ba abun da ake so ka ji ko da kalma guda ne kai aiki da ita in kai aiki da shi ne ka shiri ba sauraron abun da aka faɗa wanda ya faɗa ya yi aiki da shi in ya aiki da shi imamu bukari rahimahullah ta'ala zai tashi cikin dare ya tuno hadisi da ya haddace amma kafin ya rubuta a littafi sai ya tashi ya yi sallah ya yi istikhara ya nemi ya yi aiki da wannan hadisin idan ya aikata aiki da wannan hadisin in ba abin da zai yi aiki a cikin wannan gadon a gidan babu wannan abun aikin to sai ya ayyana a zuciyarsa na ayyana da wannan aikin kafin ya rubuta shi a littafi yace saboda kar a ce ya rubuta asalinsa ya yi ya rasu wani ya zo ya karanta littafin ya yi aiki da hadisi shi kuma shi ya rubuta bai aiki da hadisi kaga irin wannan shine abin da ake bukata mu zama masu aiki masu fada da aiki sannan masu saurare da aiki za ka yaku bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiri sosai na bautar Allah da kusada zuwa ga Allah a cikin Ramadan goma farko tana cike da rahama ko tun daga ɗaya ga ramadan har ƙarshen ramadan a cike da ƴantawa. yantawa ba shi ne ya fa mutum sunan sai yana na wuta zai je amma saboda ƙoƙarin da Allah yake ganin yayi da kai wani kan ku shafe sunayensu da wani da wani da wani da wani duk a shafe sunayensu daga wuta su zama yan aljanna kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗa kike da magana ta gari ba wani abu kuma da za ka yi nan gaba a ci abin daga nan kawai ya ɗora ka an sai tafi kawai kenan dan aljanna yana yawo sai bai sani ba ya san shi dan aljanna ba sai shi da kansa zai san cewa Allah ya saita shi saboda himma da Allah ya taimake shi yayi magabata Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala idan Ramadan ya shigo a kowane kwana uku sai ya sauke alqur'ani kowane kwana uku sai ya sauke alqur'ani amma idan goma karshe ta shigo to annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi'i yakan sauke Qur'ani a kowane rana ne kowace rana sai ya zobe Alƙur'ani. za a ga cewa to ina tadabburi suna tadabburi suna tadabburi dama abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zobe Alƙur'ani kasa da kwana uku shine idan za a rasa tadabburi haka malamai suka bayyana to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa in goman karshe shigo na Ramadan shadda bi zarahu yakan daure laurjansa mana yakan tsaya tsayin jaka da ibada kamar yadda dazuna an bayyana ma'ana me muka shirya yi a cikin watan ramadan wata kila wanda ce kai amma gaskiya wannan tunatarwa da aka yi insha Allah ta'ala yanzu a cikin daga nan zuwa ramadan kuma har zuwa cikin ramadan duk abin da na samu na rika ware dan wani abu wannan na sadaka ne kawai a wata ramadan kowa ya kamata yi wannan niyyar in ba da niyya a cikin abin da kake da shi ka ware wani abu na sadaka domin Allah wataƙila makwabcinka sai ka sha kunu da siga makwabcinka ya sha kunu ba siga in ka gane wannan ki masa tanadi na abin da ya waka gare ka kowa ya yi abin da zai iya lokaci ne da yawa aka yi ramadan da su bara bana ba sun kama ga Allah a cikin nan ba ma tuno wasu mutane waɗanda bara muna tare da su yanzu har baka nan da yawa kai wata ɗaya da ya wuce a cikin nan ba wanda ya san wane sani na gaskiya amma wata ɗaya da wuce yanzu mutum baya nan wata ɗaya da wuce yana nan yana raye amma yanzu baya yawa sati akwai wanda muka san sati da ya wuce yana nan yana yawo ana harka da shi amma yau baya nan akwai wannan to ashe kenan kuma sannan kafin wannan satin da ka gan shi kuka haɗa ido ka gane cewa ƙura masa sati a duniya to a shekara duk da muke kallon juna ina ba mu san saura nawa ba kula shekara nawa ka cewa wani zama da eh, yanzu a tambaye ka ta ɗayin saura saura nawa ba abin da za ka ce inda ka yi saura shekara can insha Allah ya ta'ala <laughs> Allah ya sa mu rayu da imani da albarka ya kuma ba mu ikon ibada da bin abin da Allah yake so sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsayawa mazansu da matansu tsayuwa tsayin daka wanda tsayin daka mutum ya tsaya zai daka kenan tsayi na tsayuwa ta gaskiya wanda suke nufi sai an ga abin da ya ture ya hutu na mutum zai tsaya ya yi ibada kuma ibadan nan a yi ta domin Allah a yi ta domin Allah ya sa mutanen ce malamai da ke cewa a yin tarawihi a jam'i yana ƙara ƙarfin gwiwa wa jama'a sai yana da matukar muhimmanci wasu ba zai a wani mutum ba zai iya tarawih a gida ba sai kawai ya je jami'i a ah, annabin Allah annabi Musa alaihi salam yace ah, wa ja'alli waziran min ahli haruna akhi أشجر به أزري وأشركه في أمري يتبه كي نسبحك كثيرا أشيك إن ينجى ذكرا سيد هارون هنا تسبيه سيد ما يحولا سيد ما يحولا إن هارون ينجى ذكرا عليه السلام إن يجعل أنه موسى تسبيه سيد هارون يوكشبه مسلاتي كلا دون كمان يوكشبه واديوا سيد كلا دونا shan ta garuwar kai ka ga wani da tijo din shekara da duniya ni yau ga kawai sai ka ji ka tashi to irin wannan a sai kenan ba riya ne a haɗu don taimakekeniya da zaburan juna annabawan Allah sun nemi wannan da kai ni sabbi haka kasira wa ka kasira innaka kunta ina basira a cikin na wani so ma'ana a halarci salloli a yi su irin masallatai da Allah ya musu baiwa da mahaddata suna karanta alqur'ani har su sauke su karanta alqur'ani har su sauke wannan karamin alheri bane ba karamin alheri wani zai kai ni ka san matsalar matsalar ta da masallacin wani wai sai sun sauki ai la yukallifu wai shine fa zai ce wai wai wai ita ma da zahar qur'ani wai shi yanzu shine zai faɗi abun da malamai suke faɗa ai an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma zama a jimin ne shayi ne wusa hanka illa wusaha ke ka zauna jimin su wa in tanu har su idan da sallah su zo su same shi amma kuma wai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wutsaransa shi ne zama a kan teburi zai kawai yana hira yana wannan gaskiya asara ce da sirri da shida in ka yi sa'a akwai masallaci kusa da ku ko masallacin guda ma an tsara ana so a sauke alƙur'ani malam a cikin ramadan a karanta fatiha a karanta wata ila izu ɗaya ko izu biyu ko sama ma da izu biyu ko izu biyu da rabi a farko farko ramadan a koma ana izu biyu kullum dare sai ka yi izu biyu a yi ruku'i a yi sujjada a ɗago a yi sujjada a ɗago a yi ruku'i a yi sujjada a ɗago a tashi da kai a koma haɓa mana ba ka tunanin za ka shiga cikin cewa an amman huwa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirata wa yarju rahmatar barka sha duk irin wannan ba zai yi ba sai ka sai ka jajirce kasan za a sauke a masallacin ku godiya ga Allah duk abin da kake yi kaɗan sha ka kaɗan jeje gwargwado a zo a yi abin nan wata na guda ɗaya in ya wuce ya wuce kenan sai mai rai kuma sai ba sau da aka sabu annabi da alaihi haka kalin rinka tsayuwa suna yi wannan yana yi wancan yana yi wannan yana mana kai akwai sheikh abdulmusin abbas hafiza wallahu ta'ala har yanzu yana rayu dattijo malami manya manyan malaman hadisin duniya kenan a yanzu na sha ganin sarrafa yadda muke madina a can ana yin raka ashirin ne idan aka yi raka goma kafin a shiga raka goma na biyu sukan ɗan zauna hakan nan kaɗan to shi wannan zaman ma akwai yan yara daga an yi wannan zaman suna ci gaba da tilawa suna rike da alkurani dama shi baya gani suna rike da alkurani yana ci gaba da tilawa wai don kar ya zauna hakan ma kawai suna ganin bari ya ci gaba da ibada ko makawo ne ga tsuwa ga shekaru tsawon kawai sai gindin wani teburi ko wani wani wani ice ya koɗe saboda zaman mutane har in ka shafa shi ka san ya yi sumil kamar kamar kamar abuna wai ta gaje ka zauna a duk wai wai wai wancan sallan tarawihin ta yi la ya kalu lawan sai Allah ta shi kai sai mu tsansa shine zo a jami a jami ita ce wannan gaskiya mu kauda wannan mu zaman to jajirtattu ayyayu wadanda za su tsaya domin Allah su nemi agajin Allah wajen yin abun da ya dace amma in muka sake shedan yana rayawa mutum cewa a shi ayi kawai abun ba wai ya tsananta addini addini Yusuf wani ne zai mutum wai addini Yusuf to wanne ne Yusuf ne ba sallama Yusuf Kai sallah yi ibada malam kana jin ka da daɗi ya kana kana jin nutsuwa malam duk lokacin da kai ibada kai sa'a kai ta domin Allah wala za ka ji hatta kwanciyarka kai ko sadaka kai wani sa'i Allah ya taimake ka kasan cikin wani abu naka wani ne ka hajima baka bashi ba haka kuma ziyara kawai ka hajima baka je wani ba ko kuma baka abun nan ba sai ka samu kawai sai Allah ya taimake ka nan ka je wala za ka je kana tafiya kana dawa kana jin wani irin daɗi da annashuwa sadaka za ka yi ka fidda kuɗin ka ba wa wani inda ka bai domin Allah ko suka ji ba ka tuno wannan kuɗin sun wuce kenan kawai sai in muku haɗu da su a cikin aljanna kofi ɗaya wannan kuɗin kuɗin duniya bai sayan kofi ɗaya na aljanna amma kawo ma kofi ana cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar me ke wannan salamun alaikum da'awun fiya subhanaka allahumma aljanna ne ba ta yi wai wai sallan tarawih ta yi sai ka san aljanna kuwa fiha ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a aljanna akwai abun da ido bai taba gani ba in dai idon dan adam ne babu idon da ya taba gani da wanda ya je America da wanda ya je kasashen Larabawa da wanda ya je Saudiya da wanda ya je Dubai da wanda ya je Qatar da wanda ya je America da wanda ya je duniyan nan da farare da bakake da jajaye da kowane irin mutum a cikin aljanna akwai abun bai taba gani ba wala uhunin sani a cikin aljanna na ni'ima akwai abun da mutum ke taɓa jin labarin sa ba jin labarin mutum da karanta da reviewsa da social media sa da youtube da waye da komai bai taɓa jin wannan labarin a da ba akwai shi a gidan aljanna kai wala khatara ala qalbi bashar kai bai taɓa ma rayuwa a zuciyar wani dan adam ba cewa yanzu ba yanzu ko wanda bai taɓa zuwa makka ba in yanzu ana ba da labarin maka in ka je maka za ka ga ɗakin kaba ga yadda yake in ka je shiga ta kofa kaza za ka ga askar suna kaza sai ka ga wani mai kokari ya tafi yanzu da zuciya sai yana zaune nan rafa sai ka kawai yana kallo wancan wuri to babu a aljanna akwai abin da komai kokari ka ka iya tuno shi ba kai yura batinuha ghuraf aljanna yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha in kana cikin gidan kana cikin ɗaki ka aljanna kana ganin waje ba sai an yaye ko sai ka bude window ba yanda kake kamar kana waje aka kake ganin waje alhali kana cikin daki in kana waje ko kana so ka cikin dakin ka kana waje kana cikin daki ba sai ka shiga ba idan an maka a akan gado da yalon da yalon kalan shimfiɗan gado da bulun kalan shimfiɗan gado da koren kalan shimfiɗan gado in an shimfiɗa su gaba daya dukan su kana kallon su a duniya za ka shimfiɗa kore ko ka ɗora bulu akan kansa sai da ka zo bulu ba ka bari. to aljanna ba su bane duk shimfiɗa a kan kana kallon su to wannan aljanna ne ba ta yi kallon tarawih ya yi tsayi kuma kana so ka ga aljanna a kai aljanna fa idan mutum ya shiga ya zauna in yayi sha'awar nama na wani tsuntsu na gidan aljanna kawai abin da yake so in zuciya ta da ke tunawa farfesuwa ga mai ɗan ruwan ruwa ko kuma abin da ke abin da zuciya ke ta soyayye ko kuma da ko kuma naman ragora ko abin da zai ce in ya wannan abin da zai ce zai ce shine Allah ya bada labari alqur'ani da awahum fiha subhanaka in mutum da subhanaka allahumma sai ga wannan abin sai kawai ga sunan ajere kawai a gaban sa kawai ina son a kawo a kama ganin ana sabisin mutane masu dukiya su zo su kasashe kawai kamar abuna robotic abubuwa su suke su suke sabisin ne su to balle aljanna kawai kace subhanaka allahumma duk abin da kake so gashi nan in fruit ne ga sunan an aje a gaban ka in ka ci wannan ka ci wancan ka ci wancan ka koshi ba tira zaka yi ku zo kuɗe da kwanuka ba sai ka ce wa asiru wau sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka gurin a share gaba ne to wannan aljannan sai mutum da ke wani sallan tarawih ta yi wannan aljanna da mutum da ce a ah, ni yanzu a kullum sai a ce misali malam kai shirin sadaka a wannan ramadani in ma baka taba yi wato bana kam insha Allah ta'ala kai shirin sadaka in mun san gidan mutum baya sadaka a za mu ga sai insha Allah ta'ala so da ka ai shiri ai abun da ya kamata domin kai in kai kai wa kanka ne in ba kai ba ka cikin ka lokaci ne wata rana babu kai a duniya sai abin da kai ba ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abin da ku gabatar wa kanku na alkhairi za ku same shi a gurin Allah huwa khairan shi yake alkhairi da ake kun nade a duniya wanda ya gina wannan gurin wallahi bai taba kashe dukiya Inda ba irin wannan abun ya gina a wani guri ba bai taba kashe dukiyar da mu a garin mu a fahimtar take da amfani a gurin sa irin wannan abun da yake yi gina masallaci ka gina wannan abun tun da yake a duniya ita ba yayi irin sa a wani guri da ba mu sani ba mu dai ba mu taba ganin addinin zuciya duk abin da yayi a gaya masa in kuma ya ji cikin abin da alhamdu bai taba yin abin da yake alkhairi muke ta zaton insha Allah ya jefa ya tabe ba matukar Allah ya karba irin wannan aikin da yayi wa kansa yayi wa wa kansa yayi wa sai kowa ba wa kansa yayi wa kuma ya tabbata zai bar duniya wata rana in ya bar duniya kuma ya bar wa'annan abubuwa ba za su guce yana samun lada ba matukar ana sallah wannan masallacin matukar ana aikin alkhairi a wannan hobi dole kuma mu yi buri kowa yayi abin da zai iya yi shi wannan abin da zai iya yi yayi kowa kuma akwai abin da zai iya yi saboda haka kowa yayi abin da ya kamata Allah subhanahu wa wataala ya ba mu ikon yi wallahu ta'ala alam saura minti biyu eh wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala mu ci gaba da aikin alkhairi mu koyi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani kansa duba ayoyin alqur'ani malam a karanta alqur'ani kar mu ce ta ni da gona da qur'ani tun bara to in tun bara ne to bana mun ta tafi yawa ai in ka za mu gane mutumin da tun bara rabon da qur'ani sai mun dan yi masa abuna anan yawa <laughs> amma ba ma tsammanin ki da anan akwai amma mana a karanta alqur'ani kai kokari ka ji cewa ka sauke alqur'ani kuma kuma saukewa ba saukewa wannan ramadan in kuma ka taba saukewa kara a wannan ramadan ne wata ran amma in sha Allah ta'ala in Allah ya hada mu a layira Allah ya hada mu cikin rahama za ka ji cewa ka ce lalle eh, lallai bayani da aka kenan, mun gamsu kuma Allah ya bada sada ubai Allah ayi abun da ya dace yi abun da ya kamata kowa yi wa kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu zuriyar mu da iyalai Allah ta tabbatar da mu akan daidai wanda ya gina wannan guri Allah ya kara masa albarka ya sa karfafe ne a gurin Allah waɗanda suke riƙe da jagorancin wannan guri da masu limanci da masu gyare-gyare da masu shara da masu abubuwa da masu kula da guri Allah subhanahu wataala ya kara musu albarka ya musu tauki waɗanda suke yaɗa wannan abubuwa da ake yi ga sunan su kakkaba kyamara ba sa son su ga wani abu ya samu na matsala kullum sun damu da sai sun yada a cikin to Allah ya kara musu albarka Allah ya sa a dace da turu Umar da ya gabatar da muhadara mai matukar muhimmanci muna fata Allah ya sa a mizanin hasanat abinda muka faɗa daidai abinda Allah ya ba mu damar faɗa muna fata Allah ya sa mu samu ikhlasi cikin haka Allah ya samu makarɓaɓɓe ne a wurin Allah dukkan mu Allah ya haɗa mu cikin aljanna firdaus da mu da iyayenmu da zuriyar mu hada ta kai ya hausin nan Allahu akbar assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya daura kan mizaji zan yi addu'a ku ce amin amma son so ne fa amma son kai ya fi addu'a da zan yi